babbar jami'ar adawa ta pdp ce ma ta lashe zaɓe a jihar adama a babban zaɓen shugaban ƙasa da ya gabata inda ko ta samu kujerun majalisar wakilai da na dattawa biyu lamarin da ya kai jam'iyyar apc sama ɗaura mara domin kai bantanta zaɓen gwamna da ke tafe tuni fa jam'iyyar ta apc ta ma kira wani taron sirri na ganin kan cewa bata rasa kujerar ta ba a zaɓen gwamna da ke tafe dr umar duhu da ke zama tsawon shugaban riko na jami'ar apc a shiyar arewa maso gabas ya ce a sun ɗau darasi don gane da zaben da ya gabata domin abin da ya faru aka rasa zaben nan har aka kada apc da kura dubu biyu abun kunya ne bai kamata ya faru ba kuma wannan ma ba wai ba mu ci zaɓe a dama ba mun ci zaɓe amma sai aka yi sakanci aka bari aka dinga sauke mu a wani wurare har aka zo aka fi mu da kuri'a dubu talatin da ɗaya da ɗauriya wannan abun kunya ne shi yasa in ka duba jiya an kira taro a ganin cewa ya kamata yanzu a mu ja kunnon junanmu duka mu cewa fa yau mun faɗi a jihar adamawa a zaɓen shugaban kasa idan muka sake da muka faɗi gwamnatin jihar adamawa fa to ba wai kowa zai za mu yi kuka da kanmu ne dukan saboda haka ya zama dole ya zama tilas a zo a haɗa kai a zabi apc a matsayin gwamna da kuma 'yan majalisar jiha da farko ma dai an danganta faɗuwar jami'ar ta apc a adama da rikicin cikin gidan da ke akwai da kuma shakulatin bangaren da ake zargin masu rike da madafun mulki a jihar ke yi to wai ko ta yaya ma jami'ar za ta fuskanci wannan zaɓe da ke tafe ganin cewa akwai wani rikicin cikin gida mr bas mustapha da ke zama sakataren gwamnatin tarayya ya ce a wannan karan za su kare bantansu ba shaka shi ba ko kaɗan yan ka duba kuriyun da pdp ta samu kuma a ce maka dan takaran shugaban kasan su yana nan ai ba za ka hada shi ba da lissafin abin da muka samu a katsina a nan fa dubu talatin da biyu ne kawai kuma a tiku ai ya shekara da yawa yana siyasa nan gab da muka bayar a north east fa ma pdp miliyan biyu ne ga shi pdp ta kada ku a zaben baya ga kuma na zaben gwamna za ku sake shan kashi ko a ah, ba ko kadan ko kadan wannan cinta zamu yi na tabbatar maka a ba ah, ko kadan to sai dai kuma kamar NAPC su ma kusoshin babbar jam'iyyar adawa ta PDP na ku gudanar da irin wannan taruka inda suka ce ba za su yi ƙasa a gwiwa ba. Sunana uh, Idris Aliyu Damare kuma ni ne Director Media and Publicity na All Atiku Support Group nan Adamawa. Eto eh kowa ya san abubuwan da yake tafiya a ƙasar nan yanzu domin uh, zaben da ya wuce, uh, satin da ya wuce, abubuwa sun faru da yawa wa'anda kuma ba mu ji daɗin shi ba mu wa'anda muke bin bayan shi a tsohon mataimakin shugaban alhaji atiku abubakar kuma zaɓe ne aka yi wanda kowa ya sani kowa ya gani abubuwa suna nan da ya cike da kurakurai abubuwan da duk ita inec ta zazzana wadda za ta yi amfani da shi ba ta yi ba to shi shine sa yanzu muka ce to bari mu fita mu gaya duniya ga abun da yake faruwa zaɓe na gaba muna giran jama'a wato kamar mutane mu kada su yi ƙasa a gwiwa su fita har yanzu dai shi wazirin adamawa yana kokarin shi a sama can amma ba za mu bar nan ƙasa ba a nan adamawa state insha Allah sai mun kawo wato shi Alhaji Ahmadu Umaru Fintiri wanda zai zai zama mana gwamna na Adamawa insha Allah koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya a zaben na gwamna Ibrahim Abdul sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.